بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 272 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 273 inda ubangiji ta ala yake cewa lil fuqara alladhina ursilu للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ubangiji ta ta'ala ya ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah kamar sahabbai sun tambaya ya ubangiji subhanahu Taala, ka ce mu ba da dukiyar mu fi sabilillah wa za mu ba sai Allah ta'ala ya ce lil fuqara ga fakirai wadanda ba su da shi ko suna da shi kuma abun hannunsu bai zai ishe su ba alladhina usiru fi sabilillah waɗanda suka tsare kawunan su. don jihadi fi sabilillah akwai fakirai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina wanda ba su da wani gida sai masallaci ana ce musu ahlus sufa to waɗannan su suka fi cancanta a bawa sadaka fi sabilillah domin sun tsare kawunan su saboda jihadi ne kawai su suna masallaci ba su da gida suna jiran kawai a ce a tashi a fita jihadi shi kenan su dauka su fita wato yan ina da jihadi ne haka Allah ta'ala ya kore musu wani, to shine ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suka fi cancanta ku bawa sadaka ku ba su dukiyar ku fi sabilillahi sune fakiran nan da suka fare kawunan su domin jiran jihadi fi sabilillahi ko don yin jihadi fi sabilillahi waɗanda la yastadi'una darban fil ardi ba za su iya tafiya a bayan ƙasa su je su nemo kuɗi ba ai fatauci ma sai kana da jari in ka ji mutum yana zuwa china yana zuwa dubai yana zuwa lagos ko kano sayo kaya ai yana da jari ne wanda bayi da shi kan abin zai iya ba to irin waɗannan su suka fi cancan su suka fi cancantan wato ainihin sadaka ya sabuhumul jahilu aghniya wato wanda bai san halin su ba shine ajjahil wanda ya jahilci halin su zai yi tamanin aganiya a mawadata ne ma minar ta'affufi saboda kamiyar, ba sa roƙo sai ka ɗauka suna da shi ne mawadata ne shi ya sa ba za ka mai ba ba za ma kai tunanin ka ba su sadaka fi sabilillah amma tsabar kamewa ne kawai za su wanke rigar su fes su goge su goge takalmin su su gyara hudar su su fito amma in ka gan su za ka ɗauka mawadata ne ko matalauta ne ido ne bai da abin da zai ci gobe a gidansa ko kuma bashi ya yi masa kanta don abin da ke hannun ma gaba ɗaya kudaden jama'a ne kullum cikin kwana da bakin ciki yake yi kwana tunani yake da bacin rai da tunanin bashi amma kuma mai kuɗi sai yi tamanin su ko wanda bai san halin su ba sai ya ɗauka cewa mawadata ne akwai irin wayannan da wanda kuma su suka cancanci a taimaka musu fiye da wayanda suke roƙo wanda suka bayyana da talaucin ubangiji ta lace ta'rifuhum za zaka gane su da alamansu wato mai masira, mai kaifin hankali yana iya gane su in yazo duk da suna fitowa face face suna da riga mai kyau kuma ba sa roƙon kowa komi amma kuma suna iya gane kai wani yana cikin damuwa wani fa bai da shi saboda haka yau da gobe zai na iya gane irin waɗannan mutane to ubangiji ta'ala ya ce irin waɗannan su ne ya kamata a dinga tausayawa la yasaluna nasa ilhafan kuma ba sa roƙon mutane kwata-kwata ilhafan ballantana suna ce musu wannan ne fassara mafi inganci na wannan aya ba wai ba sa roƙon mutane da naci ba idan kamar suna yi kenan nacewa ne ba sa yi ba za a iya gane su la yas'aluna nasa kwata-kwata ba sa roƙon mutane ilhafan ballanta na masu nace wajen roƙo shi yasa ba a iya gane su cewa suna da shi ko ba su da shi ubangiji ta ce wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar da dukiyanku na alkhairi fa inna allaha bihi alimun ubangiji Ala ya san da shi kuma zai muku kyakkyawan sakamako a kansa to innan bayin Allah ana ce musu alu suffa su suka fi cancanta da sadaka a wannan lokacin to a yanzu ma za ka samu akwai wanda shi ya tsare kansa aikin Allah kawai yake kila karantar da almajirai yake ko karantar da ɗalibai yake ko karantar da ilimi yake ko aikin addini yake bai da lokacin da zai daina nemi kuɗi don wannan suna buƙatan a tallafa musu a taimaka musu ubangiji subhanahu wataala ya keɓance su da ambato ba wai don su kaɗai ne suka cancanci a bawa ba saboda dai su ne ba a iya gane talaucinsu amma mun karanta a can baya muka ce lissa'ili wal mahrum da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba duk yana da haƙƙi a cikin wato dukiyar mawadata wayannan mutanen tunda da suka yi hijira su ba su da gidaje ma a Madina suna zaune a masallaci ubangiji ta ce la yastadiuna darban fil ard darban ana nufin safara ba sa iya tafiya a bayan kasa shine ma'anan darban la yadribuna al arda lianna al musafira yadribu al arda bi aqdamihi ko bi saboda matafi yana dukan kasa da me da kafafuwansa shi yasa ake cewa ba sa iya dukan kasa duko duka a cikin kasa ma'ana ba sa iya tafiya wannan kamar yadda Allah ta yake cewa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah idan kuka yi tafiya a bayan kasa babu laifi ku yi kasaro sai aka ce in kuka yi bugu a bayan kasa ma'ana in kuka yi tafiya a bayan kasa ke ubangiji ta'ala yace yahsabuhumul jahilu al-jahilu anan ba jahili ake nufi ba wanda bai san halin su ba ai al-jahilu bi halihim wa umurihim wanda bai san halinsu ba bai san al'amuransu ba sai ya tamanin aganiya a mawadata ne mina ta'affuf saboda kamewa da suke yi amma wanda ya san su kuma ai ya san ba su da shi yasa duk yadda mutum yake wasu suna zaton mawadaci ne ai makusantansa kan sun san matalauci ne saboda haka akwai wanda suka gane cewa matalauci ne ko wanda suka kula da al'amuransu saboda suna da alama da ake iya wato ainihin gane su ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa miskinu alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan ko laysa al-miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan innama al-miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fa yatasaddaqa 'alayhi wa la yas'alu an-nas wato miskini abin tausayi ba shine mai yin bara ba ba shine wanda yake yawo akan mutane ba a'a shine wanda bai da wadata kuma ba a gane bayi da shin ba ballantana a bashi kuma baya roƙon mutane wato shi ya kame kansa ka bari roƙo amma kuma yana cikin wato ainihin maski so kuma irin waɗannan ba sa tambayan mutane da naci ba sa naci ba sa tambaya ballantana su yi naci wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wala yas'aluna nasa ilhafan ba sa kallafa mutane sai sun ba su abin da ba sa bukatuwa a gare shi wato abin da bai kai ya kawo ba ba za su dora maka sai ka musu abubuwa na lalura kawai suke bukata amma abinda ba na lalura bane to ba sa dora mutane sai an musu so da ka bare zo ya samu abunka da kake bukatan sai ce dole sai ka bashi wa ba sa yin haka saboda ba sa dora wa kansu abinda wato ainihin suke da wadatuwa gabanin sa ba sun dauki rayuwarsu daidai wato ainihin gurgudu suka ce dukkan wanda ya tambayi abinda yana da wadatuwa gabanin sa to wannan yayi naci a cikin Abin da ba dole ne sai ka samu shi ba rigan da ba dole sai ka sa ba kace sai an baka rigan abin nan takalmin da ba dole sai ka sa ba kace sai an baka ko irin abincin da ba dole sai ka ci irin sa ba kace sai an baka to wannan kayi naci a cikin roko ba a mani wanda musulunci yake son sa ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzala sun ya ce laysa miskinu alladhi tarudduhu tamratu wat tamratani innamal miskinu alladhi innamal miskinu alladhi yata'affaf wato miskini ba shine wanda in an dan bashi dan kadan ya ishe shi yana roko ba a shine wanda yake kamewa sai manzon sa ce ikra'u in shitun la wa la yasaluna an-nasa ilhafa ko la yasaluna an-nasa ilhafa wato ba sa tambayar mutane tare da wato ainihin naci so da kenan wancan hadisin kaman fassarar wannan ayar to idan kai talaka ne Allah ta'ala ya jarrabe ka da talauci to kar ka dauki wannan kuma wata dama ce da za ka dinga kai karan ubangiji su wata ala. Ka je can ka ce bani da shi a taimaka mini Ka je can ka ce a taimaka mini ubangiji ta ala baya son wannan domin kamar kana kai karan Allah ne so in har talaucin ka ya addabe ka to ka kai karan talaucin zuwa ga ubangiji su wata ala. Allah ta'ala shi ya tsora maka talaucin kuma shine zai iya yayi maka kuma Allah ta'ala shine mai azirtawa duk yanda wani ya baka in Allah bai kaddara maka arziki ba ba za ka yi arziki ba kudin ba za su yi albarka ba ma sai ga ka same su kuma ka neme su karisa ka take ka kashe su karisa ina kudin su kai amma idan ka roki ubangiji subhanahu wataala hanyoyin Allah suna da sai Allah ya kawo maka kila ta hannun mutanen ne su da kansu sai su zo su baka ba tare da ka roke su ba saboda ka roki Allah ta'ala ya azurta ka a wajensa ka nema kuma shine wanda mabudan alkhairai da arziki gaba ɗaya yake hannunsa shi yasa ne yace la taqda anna li makhluqin ala damai fa inna zaka madarrun minka fid dini wastarzik Allah mimma fi khaza'inihi fa inna ma hiya bainal kafi wan nun kada ka kaskantar da kanka ga abun halitta domin kwaɗayi kana neman wani abu wannan zai cutar da addininka zai zubar maka da mutuncinka ka roƙi Allah subhanahu wataala shine mai azurta kuma arzikin sai na tsakanin kafin da nunu in yace kun sai arziki ya kasance maka to ka roki Allah subhanahu wataala Allah shi ya san ta ina arzikin naka ne zo baka san to ta wace sana'a ba baka san ta wace kofa bane ubangiji subhanahu wataala ya sani to da kamar da hankalinka zuwa ga addu'a da roƙon Allah ta'ala sai ya yi maka kuma dukkan wanda baya addu'a to Allah sai ya jarrabe shi kuma da roƙon mutane in dai ka bar roƙon Allah ta'ala baka addu'a ka sa ido akan kayan mutane to sai Allah ya jarrabe ka da bara da roƙon jama'a mutane su suna jin haushinka. amma idan kana roƙon Allah ta'ala sai Allah ya bakwai kawo maka ta mafita daban-daban in ma sana'a ne Allah ya kore maka sana'a da zaka samu rufin asiri in wani ne zai kawo maka ma shikenan baka roƙa ba kuma sai ya kawo maka a cikin daɗin rai shi yana murna kai ma kana murna ubangiji subhanahu Ta'ala ya kare mu da kare karewa sai ubangiji ta'ala ya ce alladina yunfiquna alladina yunfiquna amwalahum الليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي تعالى أنا أقيا منا siffofin bayan Allah na gari ya ce allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi suke bayarwa fi sabilillahi billahi da daddare wannan hari da rana wato kowane lokaci suna bayarwa ba su ware wani lokaci wannan lokacin shi ne lokacin sadaka ko kyauta ko zumunci ba ko taimaka addini ba dare da rana suna bayarwa sirran wa alaniyatan a boye da kuma a bayyane ma'ana a kowane hali suna bayarwa ba sai in abu na riya ba za ka ga wani sai in riya ne an tara jama'a nan ne zai iya bayarwa abin da ya san za a ji labari amma in asirrace ne bai zai bayar ba a'a ka bayar asirrace ka bayar a bayyane kuma kai ka da Allah to dukkan wanda suka yi alheri irin wannan falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ne zai ba su lada ba wani ne zai ba su idan wani ne zai baka zaka ji tsoron ko zai zalunce ka ka cancanci ladan sannan ya hana ka amma an ce Allah ne zai baka ladan shikenan kana da garanti inna Allah la yadhu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci ko kwayan zarra ya hana ka wani alherin da ya kamata a baka shi sai ma dai ya tada maka ne amma bai zai hana ka to idan an ce ladan su yana wajen ubangijinsu wannan dan ya kara musu nutsuwa ne cewa za su je su tadda ladan ba tare da an tauye musu ba kuma ba za a hana musu ladan ba kai ƙara musu ma za a yi ninninkawa za a yi domin ubangiji ta'ala mai falala ne yana ƙara wa bayin salada fiye da abin da suka aikata sannan wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su lokacin da suke tafiya lahira wala hum yahzanun ko ba su da bakin cikin barin duniya wato duk wanda yake kyauta fi sabilillahi yake ba da dukiyansa fi sabilillahi tsakaninsa da Allah idan ya zo rasuwa bai da tsoro za a hasko masa makomarsa a lahira a hasko masa aljanna yana kallonta ana ɗaukar ransa yana Allah Allah ya mutu ko kuna kukan zai tafi shi kuma Allah Allah yake mutu don ya je tar da rahmar Allah subhanahu wataala in an shigar da kabari in an shigar da shi kabari sai zama tausayi ne na aljanna sannan baya bakin cikin barin mulkinsa ko wata dukiyarsa ko ta daula ko wani jin daɗi da yake a duniya saboda ya san abin da zai tarar a lahira ya ninninka na duniya din bai zai misaltu ba baka sai idan dukiyarka kana ciyarwa fi sabilillahi to tun kafin ka bar duniya ubangiji ta'ala zai nuna maka makomarka a aljanna da haka mu ciyar fi sabilillahi Allah ta'ala da ya ce a ciyar din shine ya baka kuma idan ya ga dama zai kwace ko baka ciyar ba kuma idan ka ciyar kuma ƙara maka zai yi ba riguwa take yi ba a zahiri kana ga riguwa take sai Allah ya buɗa maka wasu hanyoyi kuma wanda dukiyan za ta yi albarka kuma ta dinga ƙaruwa kuma dukkan dukiyan da ka ciyar fi sabilillah duk abin da ka bayar in dai tsakaninka da Allah ne to wallahi ko da al'adance dama a ɗabi'ance ya kamata ka yi shi ubangiji ta Allah sai zai baka lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci Sa'd bin Abi Waqqas a lokacin da bai da lafiya a shekarar da aka yi fatahu makka ko kuma a hajjatul wada ya je ya gaishe shi bai da lafiya sai manzala sa yake ce masa ya sa'ad innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika yace ya sa'ad wallahi baka ciyar da wata dukiya fi sabilillahi ba har abun da zaka sa a bakin matarka face an baka lada in dai fi sabilillahi ka bar wallahi ko matarka ka ba sai ka samu lada ko ɗanka ka bawa za ka samu lada ko babanka ka bawa ko mahaifiyarka ka bawa za ka samu lada ko wanka ko ƙaninka za ka samu lada idan waɗannan zaka samu lada ina ga wasu mutane kuma daban wanda ba dangin iya ba na baba ko kuma dangin ya yi nisa so da haka alheri in dai ka shi don Allah ba zai taɓa faɗuwa haka kawai ba ba zai taɓa faɗuwa haka kawai ba sai ka girbe shi ranar alkiyama to ka bayar fi sabilillahi za ka ji kai kanka kana jin daɗin cin dukiyar taka za ka ji walwala a zuciyanka ba ka da tashin hankali amma in kana da rowa sai ubangiji da ala ya sa maka kunci a zuciyarka komin arzikinka wallahi wallahi ba za ka ji daɗin sa ba a zahiri ne ake ga kana sa mai kyau kana cin mai kyau kana hawar mota mai kyau ka shiga gida mai kyau amma a zuciyanka ka akwai kunci kuma kai ne ka fi kowa sanin kunci da kake ciki ubangiji ta ala ya kiyaye mu daga rowa sai Allah ta'ala ya ce الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقومون الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه نفسه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجي تعالى الذين يأكلون الربا ودند سكتين ربا la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al ba za su tashi ba ranar alkiyama daga kaburburan su ba illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan sai dai irin tashin wanda ya buge shi min da hauka wato tashin da zai a kabarin sa alkiyama tashi ne na mahaukaci kamar mutum ne aljani ya tarnake shi ya kaje shi irin farfadiyan nan to aka zai dinga tashi yana faduwa yana tashi yana faduwa haka zai tashi ranar alkiyama saboda me saboda riban da yake ci ubangiji ta ce zalika bi annahum qalu abun da yasa aka tsora musu wannan azaban saboda sun ce innamal bay'u mislu riba suka ce ai ciniki ma irin riba ne me yasa ake kasuwanci tunda kasuwanci halal ne ai riba ma halal ne me bambancin su suna inkarin hukuncin ubangiji ta'ala sai Allah ta'ala musu ya yace wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki wa harrama riba kuma ya haramta ainihin riba saboda haka duk wani nau'i na ciniki halal ne sai ne cinikin da ubangiji ta'ala ya haramta shi kamar riba ko wani nau'i na ciniki Allah ta'ala ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbi duk wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa na cewa riba haramun ne fantaha ya hanu ya daina cin riban falahu ma salafa an yafe masa abin da ya baya kafin a haramta da ya cire ba shikenan wannan ya wuce ba za a kama shi da shi ba kafin hanin ya zo masa ya cire ba shikenan wannan ba za a wato tambaye shi akai ba wa amruhu ila Allah ya sa zuwa ga Allah ne subhanahu wataala Allah ya yafe masa wa man ada wanda ya ji wa'azi hujja ta isan masa cewa riba haramun ne kuma ya sake komawa cin riban fa ulaika ashabun nari wadannan sune yan wuta hum fiha khalidun kuma za su dawama a cikin wuta wanda sun bijirewa alqur'ani sun bijirewa umarnin ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta'ala ya ce dukkan waɗanda suke cin riba ranar alkiyama da su tashi mahaukata daga kaburburansu wato wani irin tashi wanda ba za ka so ka ga irin sa sai ya tashi zai tafi aljani ya tarnake shi sai ya faɗi sai ya tashi zai tafi sai ya sake faɗuwa haka zai dinga faɗuwa aljani yana shaƙe shi saboda me saboda ya ci riba a nan duniya da ubangiji ta'ala ya ce cin riba ba wai sai ka ci da bakin ka ba ah, in kai mu'amala da riban kawai ka ci riba to da galibi ana cin kuɗin ne amma sawa'un ka gina gida da su ne ko ka sai mota da su ko ka ɗinka riga da su kai ko sadaka kai da su ko sadaka kar ka ɗauka cewa wai idan ka ci riba ka sadaka wai zai yafe maka wannan riba wallahi wannan wahayi shedan ne domin Allah ta'ala inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne ba a karba sai mai tsarki in kai sadaka da kudin riba Allah ma bai karba ba ballanta na ya kare maka wani laifi Allah subhanahu wataala yana shafe mummuna ne da kyakkyawa amma baya shafe mummuna da mummuna ba zai taba yiwa ba saboda haka riba ko kai sadaka da ita a banza Allah bai karba ba kuma ba za ta kankare maka laifin da ka dauka da zina ba sai ka tashi ma ka rana ma sai dai in ka tuba so da kar wani ya rode ka wai ka bude account wanda yake kawo maka na riba wai shikenan sai ka dinga sadaka da riban kai aikin banza ka fusatar da ubangiji ta'ala ka yaudare shi ne da sadaka ka yayi yayi doka ka keta ka ce ba za ka bi ba sannan kuma ka zo ka bada sadaka ka ce za ka rarrashe shi Allah za ka yaudara a mutum bai sai yaudari ubangiji subhanahu wataala in Allah ya haramta abu ka kyale shi kawai duk wanda zai baka fatawa wai ka je ka yi aikin masallaci a ka je kai aikin hanya a ka ba fakirai kai be wallahi yana yaudaran ka da wutar jahannama yake tura ka don Allah bai karbi wannan sadakan ba ma ballantana yayi maka amfani ko ya je ya fi maka ka kwata kwata bai zai maka amfani abin da yake wajibi shine mutum ya kaurace wa riba Abdullahi bin Abbas yace akilu riba yub'athu yawmal qiyamati majnunan yukhnaq wanda yake cin riba za a tashe shi ranar kiyama mahaukaci ana shake shi ana shaƙe shi yana faɗuwa ana shaƙe shi yana faɗuwa haka zai tashi ranar dukkan wanda suke cin riba su san da wannan ka je banki ka sa kuɗin ka fit deposit ka je kana yana ta haifa maka riba ko ka je ka ba wani ya muku kasuwanci na riba kana karɓar riba to ka sani zaka tashi ranar alkiyama mahaukaci babu kuma wanda isa taimake ka akan wannan kuma in Allah Allah bai kaddara min arziki ne kai wala ko ka ci riba ba za ka yi arziki ba in Allah ya kaddara maka za ka yi arziki idan ka ci halal ko iya halal ka tsaya za ka yi arzikin kuma arzikin mai albarka so da haka bala'i ne mutum yake tarawa kansa hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad wanda akwai magana a isnadinsa ya ce manzala su suma ya ce a taitu usuriya bi ala qaumin butunuhum kal buyuti fiha al hayatu tura min kharij butunihim fa qultu man haula ya jibrilu qala haula akalat riba yace yayi isra'i lokacin da aka yi isra'i da shi ya ga wasu mutane cikin su ya kai dakuna kamar gidaje tsabar girman cikin kamar gidaje kamar daki daki haka haka girman cikin yake to amma a cikin cikin ba haka ba hanji ne a cikin ba fi hal macizai macizai ne a cikin cikin kuma daga baya kana gani in ka hango shi zaka ga macizin suna yawa a cikin cikin sa suna saransa sai tambayi malaika jibril ya ce man haula suwaye ne wa'anda yace akalatur riba ne masu cin riba haka za su tashi ranar alkiyama ba su na saran su a cikin ciki hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim manzala sa sama yace jabir bin abdullah yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukidahu wa katibahu wa shahidehi wa qala hum sawa'un manzala sa sama ya tsine wa mai cin riba wato mai bayarwa ke abinda mai karba ke wa mukidahu da mai bayarwan wanda zai sa a ci ba kai ka ba shi naira ɗari zai baka ɗari da goma to da kai da ka karbi ɗari da goma da wanda ya ba da ɗari da goma dukkanin kuma za su suma ya ne ba. ya kwashe muku albarka gaba ɗaya sannan haka nan ya ne wa mai rubuta riban ai mu'amala wai ne mai rubutu ya rubuta haramun ne sannan kuma ya ne wa masu shaida a ce ga shaidu guda biyu an kunda wani ciniki na riba ko wata mu'amala ta riba manzala sai sama hatsi ne musu gaba ɗaya kuma yace kun sawahu duk ɗaya suke a wajen laifi duk ɗaya da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida da duk wani wanda ya taimaka akan wannan shi ma ya shiga cikin wannan bala'i ɗin wato na riba hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibnu majah manzala sai sama yace ar-riba sab'una huban aisaruha an yanki har rajul ummah wato riba yana da nau'i nau'i ko kofa kofa na zunubi guda saba'in mafi karancin kofan shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa wannan hadisi yana nuna maka cin riba ya fi zina tsanani cin riba ya fi zina tsanani so da haka dole ne mutum ya kaurace wa cin riba halaka ne kawai kake nema wa kanka to me yasa suke cin riba zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wai tawili ne a ce Allah ya haramta maka wannan abu sai ka ji wata ya ce ah, to shi din ba ciniki ba ne ko kuma ai da yaddansa ne shi ya yadda to in shi ya yadda Allah bai yadda ba nan magana ta kare so da haka wannan abun nan kafure ne suke kalubalantan hukuncin ubangiji subhanahu wataala sai suke cewa ah, to don me yasa za a ce ciniki halal kuma a ce riba haramun ai riba ma nau'i ne na ciniki sai ce shi ma ciniki ne kaga wannan bijirewa hukuncin Allah ne subhanahu wataala amsan shine wa ahallallahu albay'a wa harrama in kace riba ciniki ne sai mu ce to Allah ya halatta cinikin kuma ya haramta riba ba magana ta kare ba shikenan in kai ka dauka ɗaya ne ko to shikenan wannan shi an halatta shi ne wannan kuma haramun kaga wannan raddi kuma ubangiji subhanahu wataala in yayi hukuncin sa babu wanda ya sai masa don me la mu'aqqiba li hukumi ba mai bibiyan hukuncin ubangiji ala. la yusalu amma yaf'alu wa yi yusalun in Allah ya hukunci ba za a ce me yasa yi wannan hukuncin ba Don me yasa yi kaza kai ne za a tambaye ka to ubangiji ta'ala shi ya shar'anta kasuwanci sai ce halal ne ka yi kasuwa amma kar ka shigar da riba a ciki riba kuma haramun ne to kaga wani tawilin ka da ka zo ka kawo ubangiji ta'ala ya fi ka hikima shi ya san cutar da take cikin riba akwai zalunci a ciki kuma ko ka yadda da zaluncin Allah bai yadda ba Allah yana tausayin ka fiye da yadda kake tausayin kanka shi yasa ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku an bar mutum zai iya kashe kansa sai aka haramta masa ya kashe kansa so da Allah ya fi shi tausayin kansa to ubangiji ta Allah sai ya haramta so da haka idan an ce wannan abu haramun ne to kar ka kawo ni tawili ka ah kai wannan abu yayi kama da kaza to me yasa kaza zai zama halal wanda ya zama haramun a'a in ma baka gano dalilin da yasa hakan ba shi Allah ta'ala ya riga ribe su ya ce wannan halal ya ce wannan haramun ba shi kenan ba so da ka babu wani abin da zaka faɗa wannan kamar in bid'a ne idan an ce wannan abu bid'a yace to abu kaza fa an ce maulidi bid'a ne ta to me jan baki fa ana tafsiri manzo Allah yayi yayi tafsiri da jan baki ne Ba kuma bid'a kuke yi tunda ainihin ana jan baki ana ana ana tafsiri kawai kai tafsirin ka ba tare da jan baki ba har wannan duka rashin ilimi ne. idan mutum yana faɗa irin wannan yake ji tausayin sama wallahi zaka ji tausayin sa amsan shine jan baki a tafsiri Allah ya halatta shi shi kuma wancan Allah ya haramta shi shikenan ubangiji ta'ala manzo Allah ya sama ya ce mashtama qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من إلا idan mutane suka haɗu a masallaci suna karanta littafin Allah suna mudarasa sa tsakanin su me mudarasa wannan ya karanta wannan ya faɗi fahimtansa wannan ya karanta wannan ya faɗi fahimtansa ba shine mudarasa ba to Allah ya ja baki mai fassara ya fassara Shi ne mudarasa wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasan Qur'ani a tsakanin su wannan ya ja wannan ya fassara idan suna yi nitsuwa dai sauka a kansu da rahmar Allah mala'iku za su kewaye su kuma Allah zai yabe su a wajen mala'iku to kaga Allah ya halatta wannan ne wancan naka kuma baka da dalili to don an abu haramun ne karka nemi tarihi ka kawo hujja idan baka da hujja shikenan magana ta kare wannan kafirai ne suke irin wannan ba musulmi ba saboda haka a daina dauko dabi'u irin na kafirai ana kawowa cikin musulunci ka guji haramun ka aikata abun da yake wato ainihin na halal ubangiji ta halace man ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa sai ya hanu aka ce kana kana mu'amala da riba aka yi maka wa'azi baka san riba bane sai ka daina baka san haramun bane yanzu ka san cewa haramun ne wazi ya shige ka ka tuba to duk abin da kai a baya Allah ya yafe maka amma fa in akwai rigowar riban kuma kar ka karbe ta don zamu zo kan ayan ita kuma wazaru ma bi na riba alladhina amanu abun ya alladhina amanu me ya alladhina amanu taqullaha wazaru ma bi na riba ku bar abin da ya rage na riba saboda ba in akwai karka karba in kuma ka riga ka karba sai ka je kai sadaka da shi in ka tuba amma ba ka dinga karba kana sadaka baka tuba ba wannan ba daidai bane saboda haka idan mutum ya tuba ubangiji subhanahu wataala ya yafe masa abun da yayi a baya idan da wa'azi bai zo masa bane sannan yayi to shikenan yanzu wa'azi ya zo masa duk wanda ya tuba falahu ma salafa wa amruhu ila Allah sai a bar al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu an yafe masa amma ubangiji subhanahu wataala yana baka uzuri ne idan hujja bata zo maka ba in dalili ya riga ya zo maka wani uzuri kuma baka da wani uzuri hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu riban fi jahiliyyati mawdu'un tahta qadami hataini wa awwalu riban adau ribal abbas yace kowace riba zan sanya ta karkashin kafa na in take ta duk wata riban jahiliya ma'ana da can kafin a haramta riba sun yi ta mu'amala da wasu mutane a jahiliya sun ba su bashi akan da su ƙara musu kuɗi to yanzu ba su biya su wannan bashin ba duk manzo Allah ya rusa wannan riba yace riba na farko da zan rusa shine riban da na yake bi shine al-Abbas daga yanzu inda dubu goma yake bi za a bashi dubu goma sha biyar to yanzu iya dubu goma za a bashi kaga wannan shine tuba bai kyau kenan kai mu'amala da mutum na riba sai ka karbi iya kudin ka da ka bayar yanzu ka tuba ka koma zuwa ga Allah amma yanzu ka ce wai a ah, to bari in na karbi wannan sai in daina wani yazo ya zo mini fatawa wani a dashe wanda akwai riba a cikin sa ka karba sai daga baya kana bayarwa kana bayarwa kai ka kara wanda ya baka bashi domin kaman bashi da ya baka mutum ne wai shi mai adashi uwar adashi za ka zo za ka yi zubi talatin da ɗaya misali dubu goma goma dubu ɗari uku da da abun nan dubu ɗari uku kai amma za ka karɓi dubu ɗari biyu da casa'in wai zubin farko ka ne amma kana zuba na farkon sai ɗauko dubu ɗari uku sai baka ai dubu ɗari biyu da casa'in sai baka to kaga yanzu ya baka bashin dubu ɗari biyu da saba'in ne sai kuma za ka biya shi nawa dubu ɗari uku sai baka san ma da zuwa kake a dashen ba kai dai kana tara kuɗi a wurinsa kawai sau da aka ya baka bashi zaka ci zaka biya shi da abun da yafi wannan sai na ce masa wannan riba ne sai ce a ah, to bari in kammala wannan din kawai daga nan ba zan sake ba <laughs> bari wannan ɗaya ya da ai bai yi ba ai riba in an wa'azi ya zo maka sai ka daina kawai kwata-kwata za ka ƙaurace masa wannan mu'amala sai haramun ne riba ne sau da haka ni ba zan yi ba ga kuɗinka na kawai shi kenan iya abin da ka bani ba zan iya ba kuma yana da halin da zai bashi kuɗi ya mayar masa amma da zai ta zubawa a yi wata goma sha ana zubawa sai an ƙarisa wannan wannan mu'amala wajibin ka ne ka daina take ka san lokacin da mutuwa za ta ɗauke ka ka sani ba sau haka mutum ya ji tsoron Allah da lokacin da wa'azi ya zo maka kawai take ka bari Allah ya halatta ciniki ya haramta riba yace wa man ada duk wanda ya koma bayan wa'azi ya zo masa din ya koma ya ci gaba da cin riban fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wayannan sune yan wuta wanda za su dawwama a cikin ta yanzu zaka so ka dawwama a wuta bayan hujja ta tsaya akan ka ci gaba da cin riba ya kamata mutum ya ji tsoron Allah arzikin nan Allah ya ya kaddara maka ce wallahi ko baka ci riba ba zaka bi zaka samu manzo Allah sai ya ce inna ruhal qudus qad nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace mala'ika jibril ya zo ya mini wahayi a cikin zuciya ta ya ku sa a zuciya ya ce rai mutum ba zai fita ba a siya ya cinye arzikinsa ba hunci zai mutu bai iya bai cinye arzikinsa ba wannan bai zai taɓa yiwa ba yace to ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arziki ku nemi anyan ku nemi arzikin ku ta hanya ta halal ba hanya ta haramun ba tunda dai kafin ka mutu sai ka cinye arzikin kuma duk hankoron ka baka isa ka wuce arzikin ka ba turan gini turan zane baka kasa isa ribonka baka ketare arzikin to ba sai ka samu ne zuwa ba shine Hassan al-Basri yace wa alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fa kama anna qalbi da yace na san arziki na ba wanda zai kwace shi abin da Allah ya kaddara min dan samu na arziki dan same shi yace sai na samu zuwa a babin arziki babin neman arziki so da haka sai ka samu zuwa a wannan amma ba kai can kai can kuma dukkan abin da kai shakka cewa riba ne ko ba riba bane to abin da ya kamata kai tsantseni ka kyale shi har sai ka tambaya ne ake ce masa alwaro manzala sama ya ce da'ama ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da abin da baka shakka duk abin da kake shakkan sa sai ka kyale shi sai ka tafi wanda kake shakka wanda baka shakka so da haka sai ka tambayi malamai an ce maka riba ne shikenan sai ka kyale shi in ba riba bane kuma sai ka yi me sai kai amfani da shi amma malamin fa ba kowa zaka tambaya ba ka samu malami mai sana'a ka tambaye shi wanda zai ga maka gaskiya don wani ya zo ya same ni ko ta mu'amala ta riba na bashi fatawa sai ce mini wallahi wani malami ya tambaya sai ce masa ai wannan halal ne ai ni ma ka dan ka nawa wannan ka karba zaka iya dan sadaka da wani abu a ciki kuma ni ma sai ka bani wannan babu ne da yake faruwa ba wai tatsuniya ba kai wa malami fatawa sai ya san haramun ne ya ce a wannan halal ne kuma a cikin riban ma ai za ka ɗan iya sadaka da wani sai ka dan kawo mana kuma da gaske yake ba wai wasa ba yanzu wannan fi sabilillah wani fatawa za ka mata za ka yi ka samu malamin da zai biya maka gaskiya da zai lura da alaƙar da ke tsakanin ka da shi ba baya kuɗin abun hannunka wanda zai baka fatawa ta gaskiya in ba haka ba wani kan zai je tura ka ne kawai ya tamani za zo ka dan bashi wani abu ne kuma in baka bashi bai zo yana jin haushi saboda haka mu ji tsoron Allah ubangiji ta dace wa halallahu al wa harrama riba Allah ya halal ciniki ya halalta ciniki ya haramta riba to da Allah ya ce a halallahu al-bai'a ya halalta ciniki ya kawo al nan da ma'rifa wanda shi yake nuna asalin kowane ciniki halal sai dai an samu dalilin da ce wannan nau'i na ciniki haramun ne to shi kenan sai zama haramun asalin kasuwanci halal ne kaje kai tai idan wani ya zo ya ce maka wannan haramun ne ka ce to ina dalilin ka dole sai da hujja kafin a haramta saboda Allah ya ce wa halallahu albai'a albai'u nan yana tare da al almustaqriqa wato da jami'a dinasi al dinna alistiqraqiya ne wa al tufidu kulla fil umumi fi jam'i wal ifradi kal alim wal jam'u wal fardu al mu'arrafani bil lam kal kafir wal saboda haka duk inda aka sa irin wannan al din ya nuna kowane nauyi wannan sai yana mana a sai nau'o'in cinikayya da suke halal su suka fi yawa akan waɗanda aka haramta waɗanda aka haramta za a iya kirga su amma na halal kuma ba su da mai, ba su da iyaka sai ka ce maka wannan haramun ne sai ka kaurace masa akwai na halal kuma Allah baya haramta abu sai in ya kawo wani irinsa na halal ne so da haka asalin al-aslu fil bai'i al-ibaha asalin ciniki halal ne har sai an samu dalilin da ya haramta to sai Allah ya ce wa harrama riba yanzu ya fara bayani kenan akan wanda suke na harama so da haka riba nau'i ne daga cikin nau'o'in cinikayya wanda suke na harama, bai halatta ka shi ba riba kuma kala biyu ne akwai riba duyun akwai riba buyu ribar duyun shine riba na bashi shi wanne yana shiga kowane irin nau'i na dukiya ka ba mutum naira goma in ya zo biyan ka zai biya ka da naira sha ɗaya wuta bulbul ka ba wa mutum aron kuɗi dubu goma zai biya ka da dubu goma sai lokacin ya yi sai ce bayi da shi sai ka ce ah to in dai zan ƙara maka zuwa rana a tawa ko wata mai kamawa sai dai za ka ƙara dubu ɗaya to wannan ma wuta bolbole riba ne in ba ka aron wani abu in ka zo mayar mini ka ƙara mini da wani abun kowane iri ne kowane irin abu ne wannan riba na shiga cikinsa shi yasa suka ce in dai abun da ya shafi bashi ne duk wani ƙari da aka yi riba ne walau qabdatun min ilfi ko da damki ne na ingirci wato abincin dabbobi sai na baka aron hanset dina kai amfani da shi da ka zo miyarwa sai ka miyar mini da me da aini muka yi shar'i da kai za ka miyar mini da abin nan za ka ƙara mini wani abu zaka ƙara mini da wani abu ko da abincin dabbobi ne haramun ne in dabbobi wannan shar'in da kai so da haka duk wani abu in dai bashi ne za a bayar a matsayin a ƙara sawa'un an yi ƙarin nan tun farko a cinikin ko kuma jinkiri aka samu baka biya ba aka ƙara maka to wannan ya zama riba riba kuma me haramun ne wannan shi ake cewa ribar jun kuma shine asalin riban jahiliya kuma shine riban da yafi kowane riba tsanani kamar yadda yazo a hadisi innamal riba fi nasi'a riban da yafi tsananin shi shine riban nasi'a wanda ake yin jinkiri irin wannan riban ana yin sa a banki duka kala biyu bankunan da suke amfani da riba farko in za a baka bashi to akwai kuɗin ruwa sai ka biya sai ka ƙara sannan idan ajalin yayi baka biya ba kuma za a saki ƙara maka wani kuɗi ce za ga mutum idan ya ci bashi har bashin ya zo ya fi karfin sa ce an sa gidansa a kasuwa saboda bashin kullun karuwa yake idan bai biya ba to wani watan za a ƙara a saki ƙarawa to kafa wannan shine riba to wannan haramun ne baya halatta addinin musulunci dole ne mutum ya kaurace shi idan mutum ya baka jingina ta karbi aron kuɗi a wurinsa sai ya baka jinginan gona idan ka je kana noma gona riba kake ci saboda ka ba da rance ka amfana kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba dukkan wani rance da ya jawo amfani riba ne kuma duk malamai sun yi ijma'i akan wannan babu sabani ka karbi jinginan shago mutum ya karbi aron miliyan da wurinka to ya baka jinginan shago sai ka je kana budewa kuma kana aiki da shago kai ka samu fa'ida kenan a kaddara kudin haya ishagon nan dubu goma ne yanzu ka ci riban dubu goma so da haka duk wani rance da za a baya za ka bayar kai ka amfana to riba ne amma rance wanda aka bawa ne yake amfana ba wanda ya bayar ba wannan shi ake cewa ribar duyu akwai kuma ribar buyo wato riban ciniki ake riban ciniki shi kuma ta harkar ciniki ake yin sa to shi kuma ya ya shafi nau'in kuɗi da kuma abinci wanda ana iya ajiye shi kuma ana iya ɗaukansa abinci na yau da kullum shi ma yudda karwa yuta so da haka idan kuɗi ne za ku yi canji da wani canjin kuɗi da kuɗi dole zama daidai wa daidai matukan jinsin kuɗin iri ɗaya ne idan kuma jinsin kuɗin ba ɗaya ba ne za ku iya fifiko ka bashi riyal goma ya baka dubu ɗaya amma kuma ya baka taki ba wai sai an jima ba shi kuma ya zama hannu da hannu haka nan abinci da abinci idan abincin yana iya karban ajiya baya lalacewa kuma sannan ana iya cin sa yau da kullum to riba yana shiga cikin sa saboda haka babu dama ka bada buhun masara goma a baka goma sha biyu, ko kwanon shinkafa biyu a baka kwanon shinkafa uku ko da ko taka ta kyau ba za a ƙara ba idan an ƙara an ci riba don manzala sama ya ce azzahabu bin dhahabi والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربعة wato za a sai da zinari da zinari daidai wa daida sannan za a sai da azurfa da azurfa daidai wa daida saboda kudi ne da su ake mu'amala a da to yanzu naira da naira daidai wa daida ko da wa'annan sababbi wa'annan tsofaffi haka nan riyal da riyal dala da dala sefa da sefa dole ya zama daidai wa daidai in kai ƙari to an ci riba yace abinci da abinci kuma su dibino su abin nan alkama da su acca da su gishiri sai ka ƙara da gero dawa shinkafa masara maiwa da sauransu duk abin da yake matsayin abinci na yau da kullum yana iya karban ajiya wannan riba tana shiga cikin su sai dai zama daidai wa daida idan ka ƙara ko da kwano ɗaya ne to ka ci riba ko da kwano ɗaya ne in ka ƙara riba ta shiga ciki to amma sai irin wannan abinci amma yanzu tumatur da tumatur zan ba iya baka kwando ɗaya na tumatur sai ka bani kwando na kwando biyu ta wannan ba da za a iya ajiye shi ba ne zai lalace zan iya baka mota kwaya ɗaya Toyota 2010 kai kuma ka bani kwaya biyu Toyota 2010 babu wani matsala a ciki domin ba dukiyar da riba yana iya shiga cikin ta Sau da wannan babin ciniki ne amma yin babin aro ne ba a yadda ba da haka riba ta shiga ciki to dole ne ya zama in jinsi ɗaya ne sai in ya zama kayan abinci ne mai iya karban ajiya kuma abincin yau da gobe ana cinsa ba kayan marmari irin su lemo su ayaba su goba ba wannan shine riba take shiga ciki amma ka marmari riba ba ta shiga ciki kwandon ayaba daya da kwandon ayaba biyu kilo daya na lemo kilo biyu na lemo amma yin jinsi daya ne haramun ne a yin abun da yana iya ainihin karban in abun da ana iya cin sayo da gobe ne haramun ne shine kamar irin su dibino yana iya karban ajiya yana zama abinci a da shine abincin larabawa manzala sama ya tura wani masa aiki a khaibar sai ya kawo masa wani dibino ana ce masa jani da manzala sama ya dandana dibino ne ji daɗin sai ce kai dibino ne yana da daɗi yace kullu tamri khaybara haka duk dibinon khaybara haka yake sai yace ina ai muna bada kwano ɗaya na wannan dibinon mu karbi jam'u kwano biyu ko kuma muna bada kwano biyu na wani kalar dibino da ake ce masa jam'u sai a bamu irin wannan wa janib a bamu kwano ɗaya saboda wannan din yafi daraja manzo Allah ya ce karkai haka wannan riba ne karkai don ba a bada kwano ɗaya kwano biyu ko jinsin ya saba? saboda haka ka je ka sai da irin naka ɗin kwano biyu da kuɗi sai ka ɗauki kuɗin sai ka je ka sai irin wannan kana da farar shinkafan ka mai kyau kana son ka sayi wata ja ko kuma kana da ja kana son ka sayi fara ka je ka sayi da jan kafin ka sai ka sayi faran da kuɗi ko ka sayi da faran ka je da kuɗin ka sayi ja amma ba za a yi canji ba ainawa ya fi daraja wannan jar masara ne wannan fara wannan jan wake wannan farin wake ina duk sunan su wake riba za ta shiga cikin su sai dai ka sayar ka ɗau kuɗin ka je ka sayi irin wanda kake so duk idan kai wannan mu'amalan ka shiga cikin me cikin riba to amma idan jinsin su ya saba ya halatta ICC ko amma ya zama yadan biye ne fa idza talafa hadhihi al ajnasu fa kai kayfa shi'tum idza kana yadan biye ne masara ne da wake zaka iya ba da wake buhu daya a baka masara buhu biyu ko buhu amma ina ta ka bani shine ma'anar yadan biye da mai dan ne don manzon sai ce wala tabi'u ghaiban binajizin kar ku sai da wanda baya nan da wanda yake nan so da ka kar ma kai cinikin da sefa da nera sai in akwai ta ƙasa za a yi cinikinta da naira da dala ko da riyal sai akwai a ƙasa sai a yi cinikin a yi fifikon riyal ɗaya ka sai ta naira ɗari ba matsala ba ne dala ɗaya ka sai ta naira ɗari uku da saba'in ba damuwa ba ne amma ina dalan take ina nairan take a bayar take in a waya ne kuna zaune a yi transfer kar ku tashi daga wurin wanne tura wannan wanne tura wannan in a in a banki ne za a yi transfer amma kar a tashi daga wurin an tashi daga wurin an shiga riba ubangiji ta'ala ya haramta irin wannan wato ainihin cinikin. so da haka in jinsi ya saba za a iya fifiko amma kuma dole ya zama yadda in nan a takaice su ne nau'o'i na riba na takaita ne yadda kwakwalwanku za ta iya ɗauka ubangiji ta ala ya ce wa yamhaqullahu riba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim ubangiji ta'ala ce yamhaqullahu riba Allah yana shafi albarkar riba wa yurbi sadaqat yana ƙara darajar sadaka kuma in ka je lahira zaka samu tarin lada wallahu la yuhibbu kulla kaffari Allah baya son dukkan mai kafurcewa wanda za a faɗa masa dokan Allah ya bijire mata ya kafurce mata ubangiji ta'ala baya son irin wayannan mutanen asimi mai yawan laifi shine mai cin riba wanda baya jin wato ainihin wa'azi a nan ubangiji ta ce Allahu riba Allah yana shafe riba ko dai dukiyan da ɗaya ta kare ko kuma Allah ya shafe maka albarkanta dukkan mai mu'amala da riba ko dai ya talauce ka ji an ce wai an sai da gidansa an sai da motarsa duk kadarorinsa sun kare kuma ka lura da masu cin bashin banki karshe karshen ta zai dawo kaga ana sai da kadaransa har gidansa ma a sashi a kasuwa a masa a kada masa kararwa to kaga albarka kenan babu albarka Allah ya kwashe dukiya. ko kuma ga dukiyar amma ba ta da albarka ba albarka a tare da ita ba zai ji dadin ta ba in ka kalle shi ma baka ga alama mai jin daɗin rayuwarsa ba saboda cin riba da yake yi ba zai amfana da dukiyar yadda ya kamata ya amfana ba yana cin riba ina zai iya ibada da dukiyarsa ba zai iya bayarwa fi sabilillah in kuma riban ya bayar Allah ba zai karba ba asalin dukiyarsa ba zai iya bayarwa ba saboda haka ubangiji ta la sai fashi albarkanta shi bai ji dadin ta ba kuma bai taimaka wa addini da ita ba kenan kuma zai tafi da wannan laifin ranar alkiyama ta je ubangiji ta ala ya azabtar da shi da ita ranar alkiyama banda azabtar da shi da yi da ita a nan duniya sai za ka ga mutum yana cin riba sai kaga yana shan wahala a rayuwa baya jin daɗin dukiyar kwata kwata to Allah ne ya shafe albarka amma da dukiyar na halal ne wala ko dan kadan sai ubangiji ta Allah ya sa masa albarka sai kaga yana walwalawa a ciki ka lura da mutane wani abin an faɗe shi ya kamata ka lura ka gane ka lura da mutane da suke rayuwa mutumin da yake tsoron Allah yake son halal shi halal yake bi wallahi ka lura arzikinsa ko kaɗan ne zaka ga akwai walwala a tare da shi akwai nitsuwa amma wanda kawai yake halal yake haram ne shi waso yake yin kuɗi wallahi zaka ga ya fita sai ta yi sa zaka ga yana cikin damuwa da imuwa a rayuwarsa wani daɗi zai ci Allah ya kwashi albarkan abu, tunda Allah ya ce zai kwashi albarkan zai kwashi ko ka gani a zahiri ko baka gani ba so da haka mu ji tsoron Allah mu dinga neman halal a cikin suratul ma'ida ubangiji ta ala ce qul la yastawi al khabith wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith ka ga ya musu ya rasulullah abu mai tsarki fa ba zai dadi da mummunan abu ba mara kyau abu mai kyau ba zai daidai da mara kyau abu na halal mai tsarki zai daidai da na haramun mummuna wanda Allah haramta yace ko da ko mai yawan ya kayatar da kai a ce wani ya tara dukiya na na riba ya tara dukiya na haramun wallahi ko ya burge ka aikin banza ne bai zai taba daidai da wanda ya tara dukiyarsa ta halal ba ko da yar kadan ne jin dadin su ma ba dai bane tsuwan su ba dai bane kunciyan hankalin su ba dai bane walwalan su ba dai bane tun a nan duniya ballantana idan an je lahira so da haka a ji tsoron Allah a nisanci ba. hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibnu majah da kuma musnad na imam ahmad da isnadi hasan manzo Allah sa ya ce inna riba wa in kasra fa inna aqibatahu tasiru ila kullin wato riba komin yawanta ko da ta zama mai yawa wallahi karshen ta kuma za ta koma zuwa ga karanci duk yanda ka tara dukiya ta riba duk yanda ka tara za ta dawo 'yarka dan ko dai Allah ya kwashe ta ya ɗebe ta a duniya kana ci kana ganin ka dawo talaka ka shiga damuwa da tashin hankali ko kuma Allah ya kwashe albarkar dukiyan gata nan amma ba za ka ji daɗin ta ba ubangiji ta ala shi ya halice ka kuma ya dau alƙawarin arzikin ka da ya kaddara maka sai ya baka shi shi yake shine mai sa a ji daɗin rayuwa kuma kuɗin nan kana neman su don ka ji daɗin rayuwarka ne me yasa ba za ka bi tsarin da ubangiji ta ala ya maka ba ka bi tsarin da Allah ya maka mana duk abin da za ka yi na mu'amala na kuɗi ka tambaya cinikinka mu'amalan ka da banki da me dukka tambaya domin ka ci halal wallahi duk mutumin da kaga yake kokari yana ta tambayan yana neman cin halal to ka sani cewa wannan mutumin akwai zuhudu a tare da shi su ne masu gudun duniya an tambayi ma mali su waye had masu gudun duniya yace yan kasuwa kama ba yan kasuwa masu cin halal ba yake halal yaki haram in kaga mutum yana tambaya an zo wani ciniki sai shakkan halal ko haram yace dakata sai bugo yana tambaya kaza din nan halal ne aka ce a wannan haramun ne sai kyale shi to wannan shine bai gudun duniya babu masu gudun duniya irin waɗannan mutane saboda haka ka guji duniya din ka ci halal sai Allah ta'ala ya sa ka ji daɗi tunda dama daɗin kake son ka ji to Allah ta'ala shine mai sa a ji daɗin ko ba tara dukiyar naka ba yanzu wasu kasaje suna nan mutum bai da kuɗi amma yana jin daɗi ba su da buri ma su Allah bai sa musu buri ma a zuciyarsu ba amma suna nan suna walwalawa in ka gansu ka ga masu jin daɗi ba za ka haɗa su da masu kuɗin garin ku ba daban suke fiska su yadda take kyalli suke kulkul amma kuma wallahi in ka je malam ka same su ba kuɗi suka ajiye ba za ga mutum yana taimako fi sabilillahi da dukiya mai yawa amma Allah wata rin an je sai ya ce sai a ce sai ya ce a jira sai an yi albashi bai da shi ne a jira ƙarshen wata in ya ɗau albashinsa zai yi wannan abu ba wai ya tara ba ne amma kuma in ka ganshi kuma akwai nutsuwa a tare da sai ka dauka cewa mawadaci ne kuma alhalin ba mawadaci bane to takaitawa kan halal din ne da cewa fi sabilillah shine ba su wannan nutsuwa ubangiji ta ce wa yurbi sadaqat Allah yana tada sadaka idan ka bada sadaka kuma in ka je lahira sai ka samu ladan yafi abin da ka baya to kaga akwai abin da yafi wannan ma'anan wannan shine idan kana bin mutum bashi sai ya zamana bai zai iya biyan ka ba kar ka dora masa riba ka ce ka yafe masa ma ka ba shi sadakan wannan abu sai ka je ka samu tarin lada a wajen ubangiji subhanahu wataala ba maganan ka dora masa riba ba ka ce ka yafe masa wani abu ne zaka cutu ba zaka cutu zai hana ka kwanci hankali ne zai tauye maka arzikinka sai ka ce to na yafe tun da ka shiga kunci sai ka je ka samu tarin lada a wajen ubangiji ala, amma ba ka ce tun da baka biya ni ba to yanzu in zai kai rana a tawa sai ka kara mini dubu goma abun yayi ta karuwa sai Allah ya shafi albarkan wannan amma in ka masa sadaka da abun kace ka yafe masa ko ka rage masa yadda zai iya biya ubangiji ala sai tara maka ladan ranar kiyama ya zama sofin shigan ka aljanna hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta taku hatta inna luqmata la tasiru mithla al-udud manzala kuma yace mutum ubangiji subhanahu wataala yakan karbi sadaka idan mutum yayi ta da hannunsa na dama ya dinga kula da sadakan kamar yadda ɗayan yake kula da ɗan karamin dokinsa. har ko da loma abin da bai wuce kimar loma ɗaya ka bayar ba in ka je za ka samu tarin ladan kamar dutsen hudu tarin ladan kamar dutsen hudu ya ce abin da zai gaskanta maka wannan shine faɗin Allah ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka. Allah yana kwashe albarkar riba yana kuma ƙara wato ainihin sadaka hadisi imamu tirmizi wanda yake hadisi ne ingantacce a cikin musnad na imam ahmad da isnadi ingantacce manzo Allah ya ce inna allaha azza wa jalla la yurabbi li ahdikum at-tamrata wal lugmata kama yurabbi ahdukum fuluwahu hatta takuna mithla Allah ya kan karbi sadakan mutum abinda kimansa bai wuce loma ɗaya ba ko dibino kwaya ɗaya ba sai ya je lahira ya samu lada kamar dutsen udu wanda ya je makka ko madina aikin haji ko umra na sha faɗa bai san iyakacin dutsen udu ba ya je ga wani ɓangare ne na dutsen udu inda aka kai shi ziyara amma dutsen hudu ya tafi ya shiga anguwanni a cikin madina to kaga wannan dutsen Allah ta'ala mazala yana buka misali da shi saboda girmansa a ce doma ɗaya in ka bar fi lai dibino ƙwaya ɗaya in ka bar lada kamar dutsen hudu abin da ake bukata shi ne ikhlasi ya zama don Allah za ka bar amma duk abin da ka bar komai yawansa in ba don Allah ne, Allah ta'ala bai zai tada wannan abun ba dole sai ka yi fi lai ka mu ciyar da dukiyar mu fi sabilillah ko mu nisanci haramun wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh